studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga muhimman kanunsu. Ƙungiyar baƙaƙen 'yan jarida na ƙasar Amurka sun karrama Musa Aksar editan jaridar Ebenema ta Nijar a cikin aikin sana bincike. Hukumomin jihar Agade sun ɗauki wani mataki na tantance lambobin shasi domin motuna da suke yawo a cikin birnin Agades domin magance matsalar ta'addanci da ake yi da motuna. A cikin rahotonmu na musamman a yau za ku ji hirar da Habibu Garba ya yi da Latifa Hassan da ke fafatukar yaƙi da aurar da yara ƙanana a Nijar. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Editan jaridar Evenema ya samu karamawa daga ƙungiyar 'yan jarida baƙaƙe na ƙasar Amurka. inda ya guje daga jerin 'yan takara na cibiyar 'yan jarida masu bincike na nobel Zango. Musa Hassan ya tattauna da Musa Aksar ta waya tarho inda yake ya ce wannan karamawa da ya samu zai karfafa gwiwa ga 'yan jaridar bincike a Nijar sai mu saurare shi. Nous avons travaillé au sein une collaboration qu'on a appelée West Africa. Mun yi aiki tare da wani tsari da ake kira West African Links bayan labaran da 'yan jaridu na kasashe goma sha ɗaya suka bankaɗo kan zantuttuka masu matuƙar ja hankali ne. Wannan ƙungiyar 'yan jarida bakar fata na Amurka ta bamu wannan lambar yabo domin sun gano cewa su ne suka fi nuna kwarewa cikin tafiyar da aikin jarida a dukkan bincike-bincike na shekarar 2018. Jaridar Lebanama ta taka rawa a wannan aiki an kuma yaba da ɗaya daga sakamakon binciken da ta gudanar gudanar wannan kuwa domin mu kara samun kuzari tuni kuma muna a kan wani batun bayan jaridar lebanama akwai 'yan jaridu a nijar da dama masu hazaka amma 'yan siyasa sun hana su su motsa musamman yau da ake yi wa kafafin yada labarai barazana domin a hana 'yan jarida su tafiyar da aikinsu amma ina ganin aikin jarida na bincike na da makoma mai kyau domin a yau har ya ƙetara iyakokin nijar. Ƙungiyoyi takwas ne suka haɗu a nan mai ajiya domin girka wata hadaddiyar ƙungiya a fannin sufuri da ake kira ENTSTA a takaice domin gwagwarmayar na kare haƙƙinsu. Ƙarin bayani tare da Muhammadu Gamace, sakataren ƙungiyar na wucin gadi a hirarsa da Asumana Shina. mu yi nazari mun gani wanga aikin da muke yana da unhwani kwarai cikin ƙasa yana da unhwani habba iyaka amma da muka yi nazari muka ga abokanmu magoya bayanmu duka an ka gani harkar dai akwai tausayi idan eh, saboda ana ci da haƙin mu ki mu ce to da mu zamna muna wawatse ƙara mu zo mu haɗa kanmu da kanmu mu yi nazari mu gani yadda za mu yi mu gwagwarmaya don mu hiddo kanmu cikin wagga matsala muna kira ga duka durobobi na Nijar gaba ɗai in duroban mota ice ne in mai kar ne in mai taksi ne mai kabu kabu mai adaidaita mai disnaf mai jalab mai mota sitarna yau da roba mun zan uwa ɗaya uba ɗaya abun da a gaban mu shine mu yi kokowa mu kwato hakkin mu da kanmu da kanmu da muna watsi to yanzu mun haɗa kai kenan duk hanyoyin da doka ta bamu za mu bi su dalla dalla duk inda a haki da roba mu hiddo shi Aƙalla ɗalibai dubu biyu da malamai ɗari biyu ne na ƙasar Nijar za su amfana da wani tsari a kan na'urar zamani a cikin ne da wata ƙungiya mai suna Africa Quadwick ta ƙaddamato ranar Litinin a duka faɗin ƙasar Nijar. A cewar maimuna wato mai ga mamba a cikin wannan tsari Gurin da suka saka a gaba shine na horar da ɗalibai sanin dabarorin ƙirƙiro da shafuka ga abin da take shaidawa Tanar Fude Ahmed. Africa Code Week et uh, une Africa Code Week wani tsari ne na kungiyar SEB. Gurin su shine ba masu bayar da horo karin sani wanda su kuma a nasu bangare su ba malaman makarantar horo wanda za su ba 'yan makarantar a dukkan fadin kasa. Babu shakka za su bukaci sanin yadda tsarin zai wakana amma suna da tasu sa'ar ta yadda za su suma wadda kuma wato ta nan ne za su kawo tasu gudunmawa wajen ingantar da tsarin. A bara an samu kusan 'yan makaranta dubu da suka samu horo bana muna sa ran su kai dubu biyu a yanzu haka an soma bayar da horon a dukkan faɗin kasa bara ba mu da tabbacin adadin malaman makarantar amma bana malaman makaranta ɗari biyu ne za su samu horo a dukkan faɗin kasa. 200 enseignants qui ont été visés donc dans tout le Niger Biyo bayan wani mataki da Majalisar Tsaron Jihar Agadez ta ɗoka hukumar birnin Agadez sun yanke shawarar ƙididdige lambobin shasi na motuna da suke yawo a cikin birnin Agadez. Wannan mataki ya zo ne biyo bayan la'akari da yawan hare-haren da ake kaiwa waɗanda bisa motuna ne ake kai su. Magajin garin birnin Agadez Isa Faltu ya yi wa Musa Mamman ƙarin bayani. Mun yi la'akari tun wani lokaci duka wasu aika-aikar da ake yi na ta'addanci da ke wakana a cikin faɗin da'irar ana yin sani da motuna. Kuma lokuta da dama idan aka bar motuna ba mu iya sanin na wane ne. Kenan ina ganin tantance motuna ta hanyar lambobin sasi a fuskar da'irar wani aiki ne na sakai wanda muna kira ga masu ababen hawa su zo a tantance motunansu. Kuma za mu ƙarfafa bincike a a shigowa da fita da ma cikin birnin na tantance duka lambobin sasi na motuna da suke yawo a cikin birnin na Agades. Wannan kuwa domin tabbatar da tsaron lafiya al'umma ne. Wasu jama'a na gundumar Dogon Dutse suna yin tir da waɗansu halayyar da ake nunawa a gidan asibiti bisa bayar da taimakon jini. Dalilin haka a satin da ya gabata magajin garin ya gana da sarakunan gargajiya, mata da matasa da jama'an kiwon lafiya domin tabbatar da zahirar abin da yake faruwa da kuma ɗaukar matakai da ya shafi kowa da kowa. Sumaila Adamu magajin garin Dogon Dutse a hirarsa da Abdulaziz Danyuma. dangance da ba da jini wanda ake yi a nan otal mutane sun kawo koke kuma mutane suna kuka sosai dangance da wannan ba da jini saboda ana amsan kuɗi kuma kuɗi masu yawa dan akwai wasu hajjika goma sha biyar wasu har goma wasu hajjika biyar ake amsa gare su kuma alhali ko cikin tsari da an kai na likita inda aka rukuburman da ku ba a ce ba a sai da jini kyauta ake yi to yanzu a cikin wannan ta mu lalle kamar yadda aka yi tsari al'umma ita ta adda nauyin ba da jini lokacin da duk aka buƙaci wannan jini a likita to sai zamin Madina nan akwai kungiya cewa da kungiya mai bada tallahi na bada jini. To yanzu dangance da wannan kungiya gaskiya su shugabannin na kungiya sun wuce ko ba su biyan ka'ida. Kenan shine muka ce to za mu tara masu wajaje da saraki da kuma wakilai na al'umma kenan mu yi zama tare da likitoci don mu gani mu ɗauki mataki dangance da wannan Ma'aikatar magajin garin ƙaramar hukumar Mako da ke cikin yankin jihar Doso ta samu lambar yabo a ranar 11 ga wannan wata daga wata ƙungiya da ke kare haƙƙin yara cewa da Konid. ma'aikatar magajin garin duka shekara suna taimakawa 'yan mata da samari da ke cikin garuruwa masu nisa da doso waɗanda suke tafiya wajen jarabawa bapc waɗannan ayyuka daban-daban a cikin kuɗin ƙaramin hukumar ne ake aiwatar da su zakari ibrahim na ƙungiyar konid ya yi wa adama dawaki ƙarin bayani Fannin ilmantarwa kwamin ɗin mako ta yi tanadin miliyan uku da rabi na cikin kasayin kuɗinta. To amma sai aka wayi gari aka zuba fiye da abin da aka tanada. An yi ayyuka tabbatattu ga fannin ilmantarwa da suka tashi miliyan hudu da jika ɗari biyu da saba'in da tara da dala ishirin da takwas. Kuɗin kwamin ne muraran. Haka an kawo tallafi na teburorin zaman ɗaukar karatu. An ba da tallafi ga makarantu ga gojes mun ba da tallafi ga harabar inspectan makarantar firamare kwamin din mako kowace shekara tana tallafa ma 'yan mata da 'yan samari da dama da ke fitowa daga karkarun da ke nesa domin su samu zuwa yin wannan jarabawar ba don haka ba ba za su samu yin jarabawar ba a birnin dosu. Domin magance ƙalubalen ƙarancin abinci dalilin fari tun a shekarar 1960 a cikin ƙasashen Sahel, gwamnati Nijar ta fito da wani tsari a shekarar 1978 na dafawa manoma a ayyukan noma da ake kira ONAHA. a cewar sabon sakataren kungiyar ma'aikatar onaha cewa da santrawo da aka dora a ranar lahadi onaha tana taka muhimmiyar rawa da ya kamata hukumomi su dafawa a tafiyar noma a Nijar, musa amadu a hirarsa da michel deji Duba kuda nan kusa gare mu bayan ruwa kusa ga kirkisai zagiya, da sauransu gwamnati ya zuba kuɗaɗe da dama don gyaran hilaye bangaren gulaban maraɗi da kuma yankin tawa inda ke da hilaye masu albarka ga noma tsawon shimfiɗar kogin isa nijar kuma dubu da inda gulabe suke akwai hilaye da aka gyara gwamnati ya kimtsa manoma bisa tsarin cooperative da ke kulawa da wannan hilayen ita kuma ona, ha, a kowane bangaren hilayen akwai akwai masu ba da shawara da galgadi bayan wannan onawa na da birgal masu gyaran injinan jan ruwa da kuma birgal shimfiɗar hilayen da ke gyaran magudanun ruwa madatsu da hanyoyin da ake bi da sauransu wannan hilaye na ba da albarkatun noma fiye da miliyar goma sha shida da ake samu ga noman shinkafa kaɗai bisa wannan kuma ana ma iya ƙara amfanin noman rani da ake samu eh, Nan ba da daɗewa ba kamfanin Dangote zai gina wani katafaren kamfanin haƙo da siminti a cikin gundumar keta jihar Tawa. Tuni an fara kai kayan aiki kuma 'yan jihar 'yan yankin keta ne a sahun gaba na ɗaukar su aiki kamar yadda daraktan ma'adinai na jihar Tawa ya tabbatarwa Idrisa Adamu. lalle duk lokacin da an ka fara ɗaukar ma'aikata wanda a sahun gaba su ne mutanen keta masu biyar su na tawa jihohi da kai mutum na da dosiye za a iya a ɗauke shi maye mayan kamar injiniyoyi wanda za a tawa shi nuna su na zura bin su lebara christian plombier chauffeur na mekanisiyan duk nan za a ɗauka su tsawon wata ashirin biyu babu za a ida wannan aiki za a ɗauki mutane wanda za su aiki dindindin tun dubu uku masu aiki tamforar dubu shida ake bukata duka duka jimillar kuɗin da za kashe wurin wannan jin ta kammala ta miliyar sefa 180 amma zai yi wa ya wuce tsarin da aka kenan amma farko za a fara da ton miliyan 1 yannan ton miliyan 1 rabi yannan ton miliyan 2 da rabi yanzu dai game da diskur sun ka faɗa ton za ta dawo eh, eh, jika 80 farko eh lalle mun tafi mun gani kaya sun zo kuma suna bisan zuwa waɗanda sun ka taho dai na fara ana To madala yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman al'adar aurar da yara ƙanana ta zama ruwan dare a Nijar inda idan aka yi la'akari da wato kundaye na ƙasashen Afirka da suke ƙididdige sharuɗan kare haƙƙin yara da ke ayyana aure daidai shekaru goma sha takwas sai dai a Nijar kashi saba'in da shida cikin ɗari na 'yan mata suna yin aure ne tun ba su kai shekaru goma sha takwas ba ga dai rahoton Habibu Garba ba wanda gungu muhammad dantanin ya fassara Latifa Hassan ‘yan Nijar mai shekaru 24 a duniya, ɗaliba ce kuma tararuwar wani kamfani mai ƙoƙarin ganin ‘yan mata sun sami ‘yancin cin gashin kansu. Latifa ta ga mafarkinta ya zama gaskiya a shekarar 2017 tare da manhajar tsaro app a kwamɓalar itakara, manhajar da ke takaita lokacin zuwan masu ceto a wuraren da aka samu hatsaruka. Latifa ta zama sarauniyar kyawu ta Gik Afirka ta wannan shekarar 2018 a gasar ‘yan mata mafi kyawu kuma mafi hazaƙa a fasahar zamani ta sadarwa da ta gudana a Kigali babban birnin Rwanda. Bambancin Latifa da sauran shine tana fitar da sabbin abubuwa. Mulai Sidi jami'i ne a cibiyar Sitman. Sabon sauyi ne ta kawo ta halarci gasar da muka shirya shimfiɗar ranafiyar mai lakanin Miss Geek Africa. A can ta yi gasar ne tare da 'yan takara mata ɗari biyu na ƙasashe daban-daban. Nagartar sauyin da ta kawo ta hanyar fasa'ar projen nata ne ya nuna bambanci da sauran. A can ma ita ce ta ci galabar tukuncin farko. Latifa ta yi kira da a kawo ƙarshen auren wuri da na dole. A gani na matasa 'yan mata suna yin abubuwa na mamaki idan aka kama musu suna yi ya wuce nan aure yana zuwa. Amma ya kamata a ce ta samu wata diploma ta iya ɗaukar nauyin kanta da kanta. Saƙon da nake aikawa iyayenmu kenan su bar mu ci gaba da karatunmu har ƙarshe. Latifa Hassan na taka rawa sosai wajen samun sauyi a niger in ji Ilariya Carnivali ta asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar. Matashiyar mai hazaƙa tana bisa turbar kawo canji ci gaba dangane da ƙasar Nijar. A taron Majalisar Ɗinkin Duniya na watan Septamba da ya gabata, Latifa Hassan ta wakilci muryar matasan Nijar gaban dukkan shugabannin ƙasashen duniya don ta kawo goyon baya da tallafawa dangane da jadawali na dubu biyu da talatin na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sarauniyar kyawu ta Gik Afirka ta yi kira ga 'yan mata su bayyana iyawarsu. A ƙasar mu ni na tabbata muna iya yin abubuwa da dama idan muka mai da hankali. Kenan mu yi ƙoƙari mu samu abin da muke yi domin a san da mu cikin wannan duniya da ba ta yi muna adalci. To madalla wannan rahoton muka zo ƙarshen labaran Hausa a huta lafiya.